sa magana wai ni ina da nagarta ni tsakanina da Allah a'a in dai tsakaninka da Allah ne ya kamata nagartar ta yi manifestin a rayuwarka kuma al'umma sai sun yarda kai mutumin kirki ne ko da ko suna jayayya da kai ko da suna faɗa da kai ran da ka mutu da kai za ce mutumin arziki ya mutu amma kuma aka waye gari a zo a ce ba mai yabanka sai dai kawai dai magana dai ba a faɗin mummuna magana kan me matacce ita ce abin da ake ma'amalanta ka da shi malam baka kai gurin ba kenan al'umma a matsayinsu na al'umma suna daga cikin wanda za su faɗa mana kai waye kai to kuma wannan abin ba a samunta sai lokacin da ɗan adam ya ji shi a karan kansa ya ji cewar al'umma akwai wani amfanuwa da suke yi da shi ko su amfani da ƙarfinka ko su amfani da iliminka ko su amfani da dukiyarka wannan dole a samu ɗaya kafin ka zama mutumin kirki idan allah ubangiji ya baka dukiya dole ka zan kana da kyauta wani ya zo gurin salama ibn motsi yake ce da shi da Allah wai waye mutumin kirki ya a tarahu idza ma ji'ta hu mutahallilan ka annaka tu'ihi allazi anta sa'ilahu wa lam yakun fi kanfihi ghayra ruhi ce lajada biha falyattaqillaha sa'ilahu huwa al-bahru fi ayyi nawahi ataytuhu walujatuhu al-ma'ruf wal sahiluhu da ka yace ku gane ah, mutumin kirki shine wanda idan ka bude shi yana cikin farin ciki da annashuwa kai ka ce abin nan da ka zo ka roƙe shi shi ya zo ya baka shi ka zo kai ka bashi ya ce wallahi in a hannunsa abin da ya mallaka ransa ne kadai ya ce wallahi kyauta zai da ita da haka duk wanda zai roƙe shi don Allah ya ji tsoron Allah domin in ka ce baka baka zai ya ce wallahi teku ne duk ta inda ka zo masa ruwansa sananne ne kan nan abin da yake ɗaukowa an ka zo gaɓa sannan ne kyautarsa duk abin da ya kwaso sai ya kawo gaɓa sai ya ajiye tafi idan kana da dukiya al'umma su mori dukiyarka su mora daga lokacin da ka waye gari al'umma suna morar dukiyarka amma fa kada ka zama wawa ba a ce kuma shi kenan ka zama wawa ba wala taj'al yadaka magululatan ila unuki. wala ta busudu me kullal basti fataku da maluman mahsura ba a so ka zan wawa kawai shi na ka ɗauki hannunka ka ta yaɗa kuɗi ungo ungo ungo ka zan kana da hankali alladhina idza anfaqu la yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika bi kawama ba a so ka wuce gona da iri ba a so kuma hannunka ka kube shi a'a ya zama kana tsayawa akan tsakiya da haka in kana da dukiya a gani cikin dukiyarka idan kuma kana da ilimi iliminka wajibi ne ka yada shi shi sa duk mutumin da aka tambaye shi ilimi sai ya ɓoye Allah tabaraka wata lake cewa za a masa jima za ce za a masa wani linzami da linzamin wutar jahannama ranar alkiyama da haka dole ilimin da kake da shi sai ka yada domin abin da ka mallaka ke idan karfi Allah ya baka al'umma su mori karfinka daga lokacin da ka waye gari al'umma suna morar ka kai ma ka sani ba ɓoyen abu ba ne ka ji al'umma suna morar ka to kada gurin wannan alama ce na an sami istikirari a wurin Allah tabaraka wa ta'ala kuma inda aka ce ka gudu ɗin kana gurin wayannan alamomin ƙararra suke ba ɓoyen al'amura ba ne domin al'umma a karan kansu za su ba da shaida cewar wani yana yi mana ya zama kullum tsoro kake ji kada ka kauce abin da yake damun ka kai dai ka wanye da Allah lafiya idan ka je ka kullum kana damuwa da ka wanye da Allah lafiya wallahi kana gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk yadda manzan Allah ya yi rayuwarsa a duniya abinda muka fahimta akan manzan Allah sallallahu alaihi shine ba duniya ce take gabansa ba Abdullahi ibn Umar ce a duniyar ka zama kamar bako ma ka kalli duniyar ka zama kai bako ne a cikinta cikin masu bada labari cikin wani littafi yake bada da labari yake cewa wani bawan Allah ya zo gurinsa ya ce an masata ya ce barayi sun shiga gidansa jiya sun masata sun saci abin da ya kai dubu ɗari ya ce subhanallah yana ta kallonsa sai ce tola amma shi abu ɗaya ne yake damun sai ce me ke damun kai ce ba abin da aka sace masa bane yake sa akwai tsoron da yake ji yana kallon an man satan nan saboda wani zunubi da yake aikata wanda shi ma bai san zunubin ba ya ce shi tsoron da yake ji kenan amma ta ya san zunubin ai ba matsala amma shi yanzu a lissafinsa ba ya iya gano zunubin da yake aikatawa bai san su ba amma yana kallon an masa wannan abin ne saboda wani laifi da yake wa Allah wanda shi bai ma san laifin ba ya ce shi ne tsoronsa to a matsayinka na bil'adama ka ji abin da yake baka sha'awa a rayuwarka shine ya zaka wanye da ubangijinka mai lafiya amma idan ya zama al'umma kake so ka birge kamar inda wani bawan Allah na gari yake faɗa yake cewa layi ana riya bayan mutuwa har bayan mutuwa ana riya shi ya mutum zai riya bayan mutuwa ya ce mutum ya rinka kwaɗayi da sha'awa in ya mutu a cika a jana'izarsa duk da mutum zai kalli wannan kalma ce da ni duk muna wannan tunanin wani lokacin Allah ya yi to bai dame ka da cika a jana'izar ka kai dai abu ɗaya fi daman malam idan ka mutu ka shiga ina shi kenan amma ce a ah, ka mutu a ah, duk kai ne garin nan ko ina an taru ba shi bane wallahi za a iya taruwa duk garin nan kuma Allah ya ma azaba kuma za ka iya mutuwa ba kowa a gabanka kuma Allah tabaraka wa ta'ala alami ya maka rahama ya sanya ka aljanna to waye fi yawan jama'a wanda aka yi taro a duniya don binne shi kuma ya shiga wuta ko kuma a'a mutumin da babu kowa a lokacin da ya rasu amma ya shiga aljanna duk da ku gane idan ɗan adam ya rasu kamar inda ya zo a cikin hadisi sai aka samu kusan mutum arba'in da ba sa shirka da Allah da me da ɗai suka halarci jana'izarsa suna iya zama ceto gare shi ranar tashi alƙiyama wallahu a'ala amma dai kada ya zama gardi na ɗan adam damuwarka shine a zama cewar kai an yi taro lokacin mutuwarka ya ce wannan wata riya ce kake so ya samu bayan mutuwar ka kai ba to mutumin da yake wannan bugiran abin da yake gabansa ɗaya ne shine ya zai wanye da Allah lafiya babu ruwan shi da tunaninku babu ruwan shi da taron da kuke masa babu ruwan shi da yabar da al'umma suke masa babu ruwan shi da jinjinan da al'umma suke masa amma akwai abu guda ɗaya da yake damansa shine kadde yi tashin alkiyama ya kan shi a wuta